Timoti ta biyu Sura uku Ka sani fa, a kwanakin ƙarshe za a sha wahala sosai, gama mutane za su zama masu son kansu, masu son kudi, masu takama, masu girman kai, masu zage-zage, marasa biyaya ga iyayensu, marasa godiya, marasa tsarki, marasa kauna, masu rike juna a zuciya. masu bata sunaye wadansu marasa kame kansu marasa tausayi masu ƙin nagarta masu cin amana marasa hankali masu cika da daga kai masu son jin dadin kansu fiye da son Allah a fili suna nuna su masu addini ne amma ta wurin rayuwarsu suna musun ainihin ikonsa ka guje wa irin mutanen nan a cikinsu kuwa akwai waɗanda suka nemi hanya su shiga cikin gidajen mutane su rinjaye mata marasa wayo waɗanda zunubi ya sha kansu kuma mugayen shawace-shawace iri-iri suna mulki a kan hankalinsu waɗannan ne matan da kullum suna kan koyo amma duk da haka ba sa kaiwa ga sanin gaskiya kamar yadda yannes da yambres suka yi gaba da Musa, haka ma waɗannan mutane suna gaba da gaskiya, hankalinsu kuma na kwana-kwana ne, ban gaskiya su kuwa ta banza ce, amma ba za su kai da nisa ba, domin da sauri za a gane da wanwancinsu a fili, kamar yadda aka yi da na Yannes da Yambres. Kai kam, ka riga ka kiyaye koyarwata da halina da manufata da rayuwa. da ban gaskiyata da hakurina da kaunata da kuma jimrewata ka kuma san da tsanani da wahaloli da suka same ni a antankiya da ikoniya da listra irin tsanani da na jimre duk da haka allah ya cece ne daga cikinsu hakika duk wanda yake so ya yi rayuwa irin hali na allah a cikin almasihu yesu zai sha tsanani amma mugayen mutane da masu rudu halin muguntarsu zai yi ta kara muni suna rudin mutane su kansu ma ana rudinsu amma kai kuwa ka ci gaba da abin da ka koya ka kuma tabbatar da gaskiya koyarwa gama kana sane da waɗanda ka sami koyarwa daga gare su ka tuna yadda tun kana karamin yaro ka riga ka san rubutattun kalmomin Allah masu tsarki waɗanda suka iya baka hikimar da ta kai ka ga samun ceto ta wurin ban gaskiya cikin almasihu Yesu. Duk rubutacciyar maganar Allah hurare ce daga wurinsa, tana kuma da amfani wajen koyarwa, da tawatarwa, da gyaran hali, da kuma horawa cikin adalci, domin duk wanda yake na Allah ya zama cikakke, ya kasance a shirye kuma domin kowane irin kyakkyawan aiki.